Ƙungiyar asalin 'yan Najeriya da ke hankoron cin gashin kansu mai suna Ninas a takaice ta buƙaci a yi watsi da kundin tsarin mulkin da Najeriya ke amfani da shi a yanzu don ba dukkan 'yan ƙasar damar yin kundin tsarin mulki da zai dace da kowa. Ƙungiyar da ke da rasa a faɗin Najeriya tana ƙorafi ne kan gazawar kundin tsarin mulkin Najeriya na baiwa dukkan al'ummar ƙasar zarafin damawa da su a harkokin mulki da wasu lamuran ci gaba, wanda a cewar ƙungiyar kundin tsarin mulki da Najeriya ke amfani da shi a yanzu ya fi ba da fifiko wa wasu shiyoyi fiye da wasu. Farfesa Yusuf Turaki, kusa a ƙungiyar daga shiyar tsakiyar Najeriya, ya ce kundin tsarin mulkin da aka yi wa gyaran fuska a shekara ta alif ɗari tara 1999 tana cike da kurakurai. Kundin tsarin na Najeriya 1999 ita ce ya kamata a kawas da ita gaba ɗaya. ‘Yan Najeriya shiya-shiya kabilu-kabilu su zauna su tsara sabon kundin tsarin Najeriya shine muke magana. Abu na farko da ya kamata mu ‘yan Najeriya da mu ba ma son wannan tsari da sojoji suka dora ta a bisa mu mun kita domin bata kawo cin gaba a Najeriya ba a yau Najeriya ta zama rarrabe ba wai ba ma son a yi zabe ba a'a kowane ɗan Najeriya yana da yancin yin zabe abinda wasu da ba su gane ba da sun ji cewa ya kamata a kawas da wannan tsari da tana ba zabubuka ikon yin zabe so shine muna ce a dakatar da yin zaben nan a gyara kome yadda kowa da kowa zai zauna ya ji daɗi. Farfesa Yusuf Turaki kenan kusa ƙungiyar asalin 'yan Najeriya da ke da rajin cin gashin kansu. Najeriya dai na fuskantar matsaloli daban-daban lamarin da jakadan zaman lafiya Usman Big Seven ya ce kamata ya yi a duba kurakuran da ke cikin kundin tsarin mulkin domin yi musu gyara. Ba wata ƙasa da za a ce tana zaune tana amfani da kundin tsarin mulki lokaci guda ta ta canja shi. Daidai a duba idan akwai gurare da yake da kurakurai da a dudduba shi a gyara. Mu ma kanmu in dai muna son zaman lafiya dole za mu haɗa kai tare da mu da 'yan kuɗi din domin zaman lafiyar mu gabaki ɗaya a Najeriya shine zaman lafiyan wannan ƙasa tamu. Shi ma mataimakin babban daraktan wata ƙungiya da ke hankoron adalci ga bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Equal Access International Gad Peter Shamaki ya ce duk da rauni da kundin tsarin mulkin na Najeriya ke da shi bai dace a yi fatali da shi ba. Kamar duk wani ɗan Najeriya da yake da kishin kasa, ni ma na yarda cewa constitution ɗin mu ko dokokin Najeriya inda take a yanzu akwai damuwa. Kun ta ɗan nuna babbanci da son kai akwai damuwa don dokoki ba ba su aiki ba inda ake yadda constitution gaba daya sai da dinga amending section by section har a samu abin da ake so ni a cikin da tafiyar da muke na democracy za mu samu mai gyaran nan kungiyar ta Ninas da ta yi ittifakin wa 'yan Najeriya damar zama su tsara yadda harkokin mulki za su kasance daidai da al'adu da yanayin dukkan mazaunan kasar zai kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuya da matsalolin tsaro da inganta tattalin arziki a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.